Zuwa cirani na mata ya zama al'ada a kance, wasu na zuwa Aljeri ko da amincewa ko da rashin amincewar mazajensu. Wannan tafiyar ba ta rasa tasiri a kan rayuwar iyali, kamar na Umaira tara uwar ‘ya'ya shidda, wadda bayan watanni bakwai na bakoncin haure, ta tarda takardar rabuwar aurenta a kan teburi. Na tashi tahiya Alje na tare da n'a yi maka rarrabe te ba na tahi ba, ni ko hala ta ishi da iriya na shidda, yi na bara mai bi na tahi da hudu, da na je wata na bakwai, kuma da na komo daga Alje te shi kenan almi babu na ce ballahi tunda nema abinci ne na tai. Sai dai takan ɗorewa mata su rabu da mazajensu da suka tsaya a gida sanadiyar samun cikakkar kulawa daga mazaje na kasashen da suka je bakunci. Maryama Musa da ta je Algeria har sau hudu shaida ce ga irin wannan rabuwar auren. Rabuwa rabuwa nawa aka yi rabuwa mijin biza a can da suke armin ma sun kula da wani wani ne miji anana na nan ba su kula ba da shi in sun ta'i kuma wanda ya tai alaje ka ba ran arme da wani namiji da shi in ba na can ba kuma wallahi duka wani aikin da ake aihe aihen iya da wani ne Allah na gaya miki wani ba laraba ne laraba ba musu arman sun yi ana arme suke a can ma arme suke suna bugo masa waya kawai su ce su su shi kenan ba sa Shugabar ma'aikatar kula da kyautata rayuwar ɗiya mata a Zandar Madam Rabi Sumana ta bayyana cewa waɗansu dalilai ne ke sawa ma'auratan su rabu. Matar da ta zo ɗauke da juna biyu ai zahiri ne mijin bai iya riƙe ta ko mace da za ta yi tashi ba tare da izinin mijinta ba tunda akwai wasu matan da izinin ko ba tare da izinin mijin ba in sun ɗauki niyyar tafiya tafiyar za su yi kenan a ƙarshe rabuwa ce za ta biyo baya. Ko me take ciki dai da zaran uwar iyali ta bar gida saboda zuwa cirani rayuwar ma'auratan kan shiga hadari kamar yadda magajin garin kance siraji shebu ke bayyanawa miji yana iya amincewa matarsa ta tafi bakuncin haure amma ba zai fatan ta daɗe can ba ko kuma za su iya kulle wata yarjejeniya idan ta tafi za ta aiko da sakon kuɗi domin kula da sauran ɗawainiya ta iyali idan ba ta yi haka ba ta dawo sai ta tarar da takardar saki ko kuma tun daga can a ce mata an sake ta saboda ba ta ci cika alkawari ba miji yana yin hushi kuma kun sa a nan wajen mu ba wani da yawan kuɗi ake kashewa ba wajen yin aure al'amarin zuwa cira ne na matan kance kusan ya zama al'ada a wannan yanki a Nijar yana ɗaya daga cikin yankuna inda wannan al'amari ke shafuwar akalla matasa uku cikin biyar a cewar magajin garin na kance.